ka san shi daren farko idan an kai maka amarya to ba komai ta sani ba idan an kai ta daren farkon kun je ku kun ci kajin ku kun ci kun sha kun yi sallar kun nuna godiyar ku ga ubangiji to fa ba a wani lokacin zaka nuna mata kai ka bukatar ta kake ba a'a sai ka ce mata je ki kwanta kin san an yi ayyuka an gargaji an yi an gargaji ki je ki kwanta ne kuma ina nan falo zan yi wani abu idan ta tafi ta je ta kwanta kai kuma zuwa karfe ɗaya zuwa karfe biyu ko sha biyu ko sha ɗaya sai ka tashi ka ji ɗaya ka yi wankan ka dama ka sa kayan baccin ka sai ka je bayan amarya ka ita kuma lokacin mata sau jiki har ta yi bacci sai ka je bayan ta kana zuwa sai ka rungume a barka kana rungume ta sai ka jawo ta jikinka kana shafa ta kana shafa ta kana shafa wannan shamfo din da ka zo maka da shi za ka ji ta yi motsi za ka ce mata ba komai zan yi miki ba kawai dai zan ji ki a jikina na ji daɗi to a nan lokacin sai ta sau jikinka ka ci gaba kana shafa ta kana shafa ta kai hannunka kan breast dinta kana ɗan shashafawa kana ɗan shashafawa sai ka zo cibiyar ta ita ma kana shafawa kana shafawa sai ka juyo da ita gaban ka ka haɗa bakinta da naka kana kisin ɗinta hannunka ɗayan yana kan breast dinta kana mulmula shi kana shafawa kana mulmulawa kana shafawa kana shafawa sannan sai ka zo ya karkato da hannunka kasanta ka kama kasan nan nata kana shafawa ka zo daidai wannan durin nata kana shafawa kana mulmulawa za ka ji ta saki jikinta za ka ji mata yan fara wani dan nishi haka to tana jin daɗi sai ka tambaye ta da daɗi in ci gaba da daɗi za ka ji ba ta baka amsa ba amma tana jin daɗi kana shafawa kana shafawa sai ka zo ka kama kan nonanta ka sa shi a bakinka kana sha kana sha za ka ga tana wani da tsare maka kirji alamar da daɗi kana sha kana hannunka ɗaya yana gabanta kana shashafa mata shi kana karkaɗa mata shi za ka ga duk ta bi ta rikici kawai ita buƙatar ta ka saka to ba sakawa za ka yi ba kar ka saka batta ka ci gaba kana shafa kana shafa sannan ka dawo ƙasanta ka ɗaga ƙafafunta ka sa bakinka a wannan wajen kana tsotsota kana sha kana tsotsota kana sha kana za ka ga gaba ɗaya ta ya tashi kawai ita buƙatar ta kasa to kar ka sa kana sha kana sha za ka gaba ɗaya ta rikici tana ta wani irin nishi ka ci gaba kana sha kana sha kana sha kana lailayawa kana zira mata harshe a wannan gungulan za ta ji duk duniya babu wanda ake so kamar ta ji za ta yi gaba ɗaya ta fita daga duniyar daɗi ya ishe ta kai kuma ka ci gaba hannayenka suna kan nonanta kana mulmula bakin ka yana cikin wannan waje kana sha kana tura mata harshen ka a ciki a haka kana yi kana yi kana yi har sai ta fara yin rilif sannan idan ta yi rilif to sai aiki gare ka sannan ka ɗaga ƙafafunka sai ka ɗauko burarka ka saka mata kana yi a hankali kana yi tana da zafi da zafi kana yi a hankali a hankali a hankali har ka cimma burinka ka shiga kana shiga sai ka fara yi mata sai ka fara gwatso amma a hankali saboda kaga sabuwar amarya ce ba taɓa shiga aka yi ba sabon waje ne bai kamata a yi masa kamar yadda mutum ya saba bai sau jikinsa ya ringa shiga kamar ya saba a'a sai ka ji mata su a hankali za ka na yi kana ta mata za ka ji tana ɗan nishi tana cewa da zafi yi a hankali da zafi da zafi yi a hankali a haka har kana yi kana yi kana yi kai ma har ka ji daɗi sai ka ga ka kawo ita ma ta ji daɗi ka gamsar da ita ka gamsar da kanka to wannan haka an ya kamata ya kasance ranar da aka kai mishi amaryarsa da farko